da ya aiki alhamdulillah in kwanaki yana ke ta tsammanin ko za ki zo ban yanki wallahi wasu yan tafiya ne ne shi ne na dawo shekaran jiya shi ne gidan na nan kwan a baya nan ya tafi liban a lokacin da kika shigo kina sojoji waye kamar dai ladan har yanzu baka shirya ba bai shirya ba tukun na samu bakwa ne ya na samu bakwa lalle bakwa ka shi shirya ba ka samu bakwa ka manta da shi ne aiki bakwa ya wannan kana da aiki ba eh zaki da ne eh we take this mu shawar zama kama target idan ka duwa ka yi da haka ka ga da ka bana ki haka sai ka sai ka ka duba haka ka gani kama haka kai mu dauka kana ciki koshin rami wannan shine cin shi naka sai ka sa ido kai haka ka gani ko to idan ka ga abu ya yi level haka kamar yadda nuna yake haka in ka ga ya zo kan digiri eh, sosai sai ka doke ɗin ka doke mu sai ka bada bidiga to ranka da idan har wanda kake so ka samu da yana yawan motsi fa yana yawan motsi you are just your right kai kuma sai ka gyara bidiga naka haka haka ranka da akwai akwai akwai hanyar zan yi western ina wanda baba ma na kato wannan map shi toman din ba ne wani toman ba na dot bishiri ya kusa ne da mu da daji ka zo mai da lawan yakin manja ne ba san ya tafi ba wato goba cikin tumuni ka ce ma da baka ma ka kamun. yes sir eh, ya kai yanzu dole da ce idan kuma eh da nake yes in har yana yawan yawo haka ina iya in sa shi in yi western match ammunition idan ka in ka yabi ji san abokin gaba na wuri idan yi returning fire zan ba maka da lissashi na kuma da na bude fire in ka bude boss a lissashi shi kaje kare ranar kuma suna ka ji tabbata kanka mutuwa dole ran kai da in na harbi ɗaya ne ne nesa kuma ya gane ni ke ka take doka yin you get your correct aim eh, eh. aha yes da abin da nake so ina wani ah, ne tabu ne zabi ne na yara ne da za su tafi da wani daji a zo suna bakin ka daga kai mace nasu yin ka yi shawari kadi ah big match mutuwa dole a da da a kun gani wa kuma tona kusa yanzu in ga tashi daga nan eh? kukar wannan wannan gina muna kyaji triangle triangle kaga wanda da muka yi alama nan wanda baki baki shine dutse da za ku hau idan kuka hawa nan ba za ku bi wanda za da batu da ya ja nan kadi ko ture ki suna ne za ku yi nan sai ku bi nan sai ku zo ku sa nan ku gane abin da ana kuma duk shege da yayi wasa ya bata hanyar ba dan nemi ba shi ba bane shi kansa dan kai dai we have a problem here sir saboda me ka tana dutsen nan yana da kaifi idan da dan hawa kuma wajen gangare ne akwai yawan mace zai sa eh, maciji me zai maka eh, da ke gudu soja me maciji zai maka ba soja sa mai maciji zai maka mutuwa dole maciji banda ba za ka kama shege ka cinye kanshi ba eh? yes ka kama kan jika jin cinye shi kai dai ka taba karo a haɗuwa da mace jifa a daji a daji kitchen boy sai yanzu ne yanzu kuna zuwa aiki ba da zo na zo na kamya sai yanzu da kitchen boy a kofar da dariya sai daga ta tukuna duka ku mene suna bayan tashi za ka tauna fitar maza da shan sai yanzu ne za ka zo aiki kitchen boy ban da lafiya ranka ban da lafiya masu sai a ranka amma ga yaya mutane muna aiki da duk kun je ba ku da lafiya kai ba mai daga kai ma ba ka lafiya ka bi kada ta mana ku tafi wannan takardar ranka da zan yi bayani akan ta jima ok ku je da wai daga rikiya ne sun kai akwai suna zan kai hada baki da abin da su rubuta ba takarda wurin kai irin yan ma'aikatan asibitin nan sa a waye da wannan ba sa nan ba sa nan ani ya rubuta ya rubuta jini mezi oho ah, a to kace su tafi jin bari to abin ruwan jin ne ke gama rabu da su gari a waye ok kun gane ko saboda haka yanzu da ku je ku shiga bedroom dress mu yi advance from this point mu bi nan mu bi ta kwatar sai mu je mu fara hanya abuja kun gane ko all right kuma an ce ga inda abokanan gaba su eh, ka ganin nan ba nan ne jaji ba eh. jaji da Abuja ba Abuja dina ba yanzu ka wuce jaji ba Abuja ya je ba daga Abuja ka wuce ba shine zaka je jariya ba ko ba ne ba ah, ah, ah. Eh? an yi tafiya kura kenan mm. wani tafiya eh da tafiya so da ba tafiya kura ba ne mu yi gaba mu yi baya mm. ko ba ku gane hakan da abin nufi ba Abuja dai wannan ta ta ta gwamnati sosai eh, eh, eh. daga jari ta Abuja daga Abuja ta jariya ah, ah, ah. oh, okay this is my haka kuma za a yi wannan tafiya da kuma kowa ya shiga kaya shi mata na wula na dole soja ba ba ba ba lokaci tabi mun da ke soja sai kike tafa da shi abinci na kawo ma abinci eh ji dai ba na mai gidan bane haka a baya na baya na eh na zan aje ki sai mm. wai da manya me ka kan a na son duba ne ko kana gida dan na san lokacin aiki ne me ka kan ne ce ah, to faɗa ne kuma kaga zuwa ka bani sun shi wallahi ah, eh matan zajen kuma me kike yana na kawo mishi abinci ne to ina ruwanka ne a huta lafiya ga wa'annan su ne mun yan gulma kenan kila ko zai je faɗa mawa ita ne ya je in ya ga musu yanka ne yanzu da shi ke suna suna wannan ba shigo shigo shigo shigo ka gani ko ka gani ganin idanka jonas ka gani ganin idanka me kike zuba wani dole mun kuma ka kama kwato kuma ka tsaya abin nan da shi to shiga waje da shi kai abin nan ka kama kuma ka tsaya wani abin nan da shi kai ne ba ke ba da ke kuma ne ka ne ne ta ba ke na ci ne ke ma na zuwa gare ki tunda ba ki amana mijiki mijiki kina zuwa daraja an ta haifa so na extra sai gobe to sai dai kare yara guda biyu da dariya da kitchen boy ya zo da tuwa mun da lafiya ai mutuwa dole shine instructor din ka san ya samu promotion kai yi ka yaro yanzu sai ne yayi amma bai dai na ba guda daya ba don ban shafa da ba tukuna in ji ina duna yan ba shi ai yaza lalla lalla ana nan sauran sojojin mu da ya fara ba da kudi sa ya zaura ta ya za su dawo yi na ce mutuwa dole ya gama su ya zai same ni ok sa aura ta aha ah, ya ya lashin kuri ya bayan shako? ni shawo ya fi to ya ake to da ya ba na ji daɗi ba in ka ne abu ya zo to sai ku doka mu shayar da wannan wahala kafin mu zama wani abu kuma dole ku shayar shi ina da magana to a ga mu sauran sojoji yau ba ta mutu rai ka ajiyar mai ka ba da kwakwa rai mu shayi kar wanda ya kare kiyala kofar eh kana da gaskiya kuma hazarin kai laifin nan igiya ina dubuna ne eh? igiya ina dubuna eh. zan baka kai ne baka yi namiji kokari ba da na lika maka ni ba ta fi ba na ba zan wanke igiya ba mun ka dole ina uba gidanka an ka da igiyar gora ce za a wanke za a jika ta to wace ka da guda duba in ka kara da kuma tun mutu jigawa wani ka gani za a wanke shi yalla wuce Allah ya haƙuri a'a za a wanke shi gari ya kama wutar gari to cewa da ka da ya gima in je gari ya kama wuta ne ka gani wani mata ya kai da ya giri gima ko mm. ba wata tsawon matan nan eh, eh, na da to yanzu shine ina gurin ina shi kai kai in ka yi da kira wacce sasanta. amma dai nan je ba a gaskiya ko Allah wai

za ka ci ka siya kan musu taya na zuwa ta da kurho kai ba na ba mu shake ki zo daga nan ka zo daga nan to taya min mini ne fa na zo da kure to bai same su suna suna mai har ayi ta ba ta kai kai kuma magana ma mana ta ta ba wannan bishi wani ne ya ba ka ni ni na zo na ba ta ba wannan da da kudi wannan magana ni na karbo da ya goma ne dai dai eh, ni ne nake saya ah, saya mana da kuna zuwa zaka zage shi ko ku zage me ya ga magana ana ce ta ne mutane ko bari ji magana ka bai ta zo jana ka tsaya ka yi bayani ina addu'a ka ko kuri da ne kuri da kai Allah ya kiyaye mu ina addu'a ka tsaya ka yi bayani mu a nemo mini hakwa ni ne shaida ran kai dade ni ne shaida ne maro nan ga abin da yake wakana wannan bawan Allah da kuke gani matar sajan kurfa wulaje na samu a ɗakin ta kai masa abinci ga shi zaune ga ta zaune akan gado na gan su na zo na gaya sajan kufau dariya eh, eh, farko ne ga shi nan dariya yau za ka yi kuka a cus kai masu yawa ce kai da ku mika shi da ko ya ka ga na kuma da waye idan kana to mata ba da ka ke naka ba ai ni ba ita ta zo ne na eh ya to mata ga ni ku ta ta na zo za ka samu ne kawo shi a ina zuwa abin da ta rubo ka kwanta da hankalinka in kai da wannan fa babban magana ne fa ya ya ji ce takani na da kai in wabu ya faru ka yi amfani da abin da muna kyan shi common sense don da ka kashe wani yanzu mai jayi sai ta da ma da shi kowane shege ne na da albashi shi wanda yana to matar jiya ya wuri mai ya rigima akwai rigima nan jo daga nan ba komi ji magana kuna da wani abari kuna sai da kai kai ku na gari mata wannan ina zuwa wuri wannan ko tana zuwa ina zuwa ba tana zuwa Allah ya kama ka annabi ya dore kan da tana zuwa accuse an kai tana zuwa ta ce ni abada to oh, ka ne kai kai haka jijin tijira waje eh, dole kuma ya alkol ya samu giya zaka bani garwa biyu na kankai eh, eh, eh gaba da ne aiki ne an kai da wannan magana aje a'a yana magana ne yanzu mutu dole yanzu soja in ya an kace wannan aiki ne ta ayi ba mai kuka ce da ta zo wurin ka ba ku wanda eh? dole ne mata ta da wanda ake ka na magana ne matan wani dai matan wani ana magana kana magana jawo shi muna eh? ana magana ana magana shi da kana magana da je wani ana magana ana magana Allah ya kawo kawo mata shi ni ma in yi a ba a ba ya ka ba ya ka ta dubo ah, ah. yanzu mu ta zo ni ah, ciwo mu je wuri ciwo ba biya ka ina mata yake ni ka ce ya je ya ah, ah, ah. mutuwa dole a ce ga jigiya ne yaro wannan ya zuwa report wai bai da lafiya wannan a ce a zo da mata da mata a zo da su tare maza maza a ce daga kiyama na kai baka da zuciya baka zuwa ka sai ka rinka bin mana mata wawa mutum ce na kai mata kai ce sai ne kan gare ne ga daga haka a daidai wadda zona yi mana aikin banza zona zona kina tafiya to ku kujira ku kujira ne waje abu dukin abin nan titin boy oh, titin barawa barawa kai da kana daura mina wani gido nan ma daura madam zona ne yawo daura madam eh? riga na ah, ka min ni ina zuwa ku da kuna sa bari ku ta ku ina magana eh? a'a amma a'a inda yake kwana shiga dakin mutane ko haka ne shine yake kawo mishi abinci uwa ku eh shine kawo ku daga garin ku ne eh shiga riya kwana baka abinci mu je rituwo inda yake kamar kamar kamar na ji sanyi miji amma kuna iya bashi abinci Allah lokaci na zuwa gida ga ubansa to biyu to hukunci ya isa ya da ya ya ba to hukunci ya tike to mace tike to yuru kai kaba mun labarin mace ji zaka kawo mana nan Allah su mace baki ki a ya ko ya ba ko yuru ka ba su Allah sa jan kuma kai ke mun da da jan ka ne na ta mata ba mu da mu da shi wa na ru mu je mu je mu ta mu ta bi ce ka aure mata shege dan ba ta ba ba kai da cutuwo wanda wanda da mu Luke? Eh? Hmm? Lafiya je ko? Ka duk motocin gidan duk sun breakta. A hada To yanzu yana kike so staff card ne hade sai dai barin gani. Ina aiki staff card na. Kada ka. Aha. ina ba. Ba manja. Eh? kafin dama zan aika kira ka ne ai ko baka mu a kira ne ma ni zan kawo kaina wannan barki aka kama yau eh a a tsaya tuku bari ni a gama da nawa to mu gama da naka da mata ta zo motocin mu sun baci eh? tana son kuma ta je wurare da dama yanzu a je a shirya mata Land Rover guda <laughs> ga babu Land Rover barki ya gure gida eh, ni wannan tukun ba ba shafa ta ya ba ka gani to yanzu mata ka je je ina ne yanzu za ta je kasuwa tukun to sannan kuma za ta je wani kanti to yawa da wuna ne kuma a'a sai kuma ta ga amini saboda su suna mata ma je rabobi ah. sai su ce abi da su wani wuri ba mu yi so haka kuma zan kwashi yara na makaranta eh, kasuwa mm-hmm. kanti mm-hmm. yara mm-hmm. wuri uku to bari za ka mota yanzu eh yes ma yanzu dan roba zai zo yes ma kuma ba na so in ji mai dan ne ya zo ya kawo yana cewa ku ta bata mashi lokaci au haka dan an bata ka bata wai mu isa ba ta ba ta mutu ba yanzu ba na ce ba shi gode sa da gobe ka ka wuce mana ka ka mana ka mana da hankali wannan ka ka wanda kici na kace kace kaya wanki to wannan yin haɗon mutum da kike to wannan gana yana magana kai baka san wani gida ka ba kai kana magana mm, mm, banya a ce bari sauran sauran su zo ka go ni da ne da tafiya kamar kagwa in ka gaisuwa wannan dan ware ka ga wannan wannan ka da yanzu naka da abin da ya faru ba ka zo ka to wannan da wannan mata ta ne ku hono wannan to an ya samu mata ta ku ta kai ma wannan mata da ta kama wannan shege to ba mata ce ba shi ne rota ya ja reporter da kowa ya kama su da mata wannan soja ina neman mata soja da shan mara a wannan darak din Gaci ga daji ga daji dan kai ne ka kamanta za mu je rawan daji sun ce wata daji da shi mu za mu je rawan daji wannan shege yake wai kafa shi na tuwo da cikin kuma mai boye kai kuma mai kai ciki shi ne abokin barawo ne a furan da shi to yanzu ya ya zan yanzu wani ai ba ma batun soja ko civilian ne daidai ne mutum wani ne mata wani ba ce wurin da ga mata da yawa a gari ba za ka sai naka ba shi bai da aure ko shege ba da aure ko dole shi yasa bai san zahin matan bane shege ko to banja yanzu abin da za a isa manja yasa ban sun ba lokaci kan wannan kes yasa tun da farko ma da ba sai ka zo nan ba a ce na so zo ni sai to ban su ne ta ce ban yi da ba ko ban ga maka yanzu a je a charge na shi ko a sa shi CEO CO da ko friday friday eh, sai ran friday k'a an gama charges din sannan eh, three charges Eh. ya nemi mata wani mhm. ya kuma ce amana soja yawwa kuma ya ji sabon fishin bara in ka dinga ga wannan je ya kamata a rika sa ido kan irin wani abubuwa dan in yi yawa to ni na gadi mata mutane ne yo amma a rika duba mana ana saurare ka ce sa in za ido ni ga duba mata yayin soja inda suna yawa din mata ba ai yana cikin aikin ka ko eh gadi eh. mata ba a cikin aikin bariki ba ba ki hanuna ne a to ita wai matar ka bariki ba za ta iya duba mana irin wani abubuwa wannan ga eh, ta dan za ku bashi albashi ne amma dan magana ce albashi kuna ba jama ba ku ce gadi mata soja ba baban ai ba wani kai aiki wannan eh, kare zumuncin mu ne eh officer concern da abinda ka gani dai zaka yi amma dai ka san wanda ba aiki mata na bani zumuncin mu ne ma wannan to dun muci ya rika jin wannan abin na fitowa daga barak lokacin da yayi to ya kai wa mata wannan wannan sai mun hidi shi daga barak ma wannan ba insha Allah okay sa tunda ba za a bar shi cikin matan matan jama'a to ranka da ka ba ta kurban wada ya yi hakuri kada ya je kuma bayan ka ba da wada a yi can na shi wannan an gama wannan magana daga nan kai dai ba ruwanka kuma shi za mu hukunta shi da ya kamata a cikin ka'idojinmu kadugo ka yi da mai gida yana magana magana sai sai ya je sai nashi kai so ta kai oho ana sai mata ne kai da da shi yanzu ba wani magana dan saboda magana da za a caji nashi za a caji nashi idan kuma na ji kai wani abu kai kai mashi wani abu daga baya kai ma za mu caji da wani in ma ta ta ya kamar ta ajiye za a ci gaba da wannan abubuwa hakan eh, muna dole wannan gado da ke gado kai da ke gado bo ah, a muna dole a ji a kula wannan a ji a kula abokin barawa barawa ne ya fara maka kai da shege wannan ana kula kula kan da kula da kai ko a to ranka da shine ina fada duk gudu soja da ka sani bai kamata muna jama'a bariki a ce soja ina neman mata ta saboda gini amma saman jai wasu abubuwan ma ka kama wannan ba sai ka zo rina ba hmm. kana iya kammala komai a ah, ina iya kammarawa amma dole sai na ce da kai na yawa shi ne ke cewa hmm. saboda ko mini ne za a yi bai kamata in yi abu in the negligence of ignorance ba ban ji daɗin wannan labarin ba ni ma ban ji daɗin shi ba yanzu bayan mun gama falishin nashi ma sai mun yi biki da kibar thank you sir ka zaba bai kamata mu da shi kibar ɗin thank you sir yawwa okay sir